ya batun kudaden nan wai an turo su ya yanzu ban su wallahi wallahi har yanzu ban su Allah to ai sori a turo su mana assalamu alaikum ya harkoki na ma wallahi tuwa na ni wurin ka kasan kuna an bai mai shi da kun dole mutum din wallahi ga mu Wani mu kuna na kusa a taimaka sannan ni kai in bude tamsir azumi ka san ya kawo tsakiya kuma shi gaba mai tamsir tafsir kuma eh kai da sun ka kuwa ba maka ya baka magana tafsir sanin da na ka san na ce zare ce ka ta yadda ni kwanakin ka ce ina wurin guda zare ni te karatun na ni karo to to shikenan to yanzu ya naka so ai ma sannan nika dan saman min dan gida haka wanda yake dan korudo na cikin dai lungu haka ka gane yadda san kama tafsir sun ka maya cikin gida kai da addai daga je masallaci kai da saka cewa cikin gida Wai irin mata tafsir ci da wasu na makwabta ke a zamu a kawo su kaga duk sauki zai samu cikin shiya mata a yi musu tamsir Ah, ni ba da ba ba za a wanga ba kamar ba da ya za a dauki mata a kai ka cikin da su sai ɗan gobe da tuwa za ta musu inda ma na maza na ni ba ni ba na maza kuma ba ma ba ta wallahi kaga ta hayata ni ba da ni ba gaskiya yanzu to ko mata kaɗai ba a samu ta taho shi me ana wadi? a a cewa ni duk mai buƙatar tamsir duniya ko na sai kai mata ta ga lamba ta nan rubuce sai an jima a san banza a baka da kai mata bai ka ce sai kai ta su za ka yi ayoyi zai sarki gani na zo sarkin kwamitin argungu si zamani a youtube channel eh, in kana san shaɗi je ka kalla